Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma ni duniya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voa Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. a yau talata goma sha tara ga watan nuwamba na shekarar da da 2024 Shirin yau da gobe zai leƙa gane tare da wakiliyar mu Hauwa Abdulkarim yan Fayoniya. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a masu sauraron mu barkanmu da sake kasancewa da ku. Ni da zan gabatar da shirin yau ni ce taku wa Abdulkarim Yankwaniya daga nan birnin Accra, kasar Ghana. Ta yau shirin namu ma zai fara da tattaunawa da wata mace wadda ta cimma burinta duk da cewar tana fama da cutar nan na sickle cell. Sannan mu saurari wakan Muhammad mai suna mutum. Sai mu tattauna da wani matashi wadda ya ajiye digiri ya kama sana'ar ɗinki. Daga wannan mu kawo karshen shirin da kwalama. Ka na wani naka ya gyara, ka na wani naka ya bata. Ta yanzu za mu tattauna da bakuwarmu na yau Hajiya Hadiza Bala Faila. Fashin designer ce, wato fitacciyar mai ɗinki ce, mai kuma kasuwanci kuma 'yar siyasa ce. Za mu tattauna da ita mu ga yadda take ci gaba da rayuwarta a ɓangarori da dama duk da cewar tana daga cikin waɗanda suke fuskantar matsalar cutar sickle cell. To yanzu za ta gabatar da kanta domin mu ci gaba da eh, Sunana Adiza balafaila eh, ni ne wanda ta kafa abin da ake kira gana Murasashin Week. Program ne event ne da muke yi muke eh, gwada ma mutane mu cewa za ka iya kai shiri kan da ya kamata. In kai musulmi ne, za ka kai shiri a musulunci ka je ko ina na da kace so duka sa muna kawo designers wanda suke dunki su show talents su game da wannan eh, alamura for instance muna da wasu designers da suke nan da ba san su ba so muna ba su wannan opportunity akan wannan event to showcase talents su su yi dunki a gwada a nuna ma mutane cewa kamar eh lalle muna da su da aje a sau daga dubai ko wani taki ko wani abu muna da su da su su original on ba kaman an je an sauro ne kuma muna kaman promote made in ghana kenan cause ghana na aka yi shi kuma ganiyan suka dunka Eh, ni sickle cell ne akwai wani um, cutar da ake kira sickle cell yeah which ana kiran shi kamar sikila ko yeah ba okay ba ba mu so ana cewa sikila sikila kaman mai ciwo kaman like mai ciwo kaman ciwo kaman sikila to sickle cell nan cuta ne da yake a cikin jini ne ya fito ga iyayenka so in misali uwarka as ne eh, ubanka as ne suka ai aure suka aihu suka haife ka to kaya ka zama ss wata sickle cell kenan da sickle cell nan kuma yana nan daban daban daban even though muna ciwo amma ka ce ma wani sickle ba i don't think is, a good akwai daban daban ne so which is ss as AC suna nan da da dama. To shi ni na wan SS ne. That is na samu wurin iyaye na biyu kenan. So uwa eh, ta AS, baba na kuma AS. So da suka haife ce suka haife ni SS. So yasa muke eh, falkar da mutane cewa in za ku yi aure ku dinga check bladin ku. Je hospital ku check. Ku san wan ciki ne kai yake tare da kai. She ka san kan da za ka shi. Da ka je ka yi aure ka zo kana ba yaro wahala. kin understand because in doctor ya ce maka kai AS ne ka make sure kamar wanda zaka samu AA ne da zai gamu da dace exactly in wannan nan ya help ka sosai domin wannan ciwo ba wasa ba ne to <laughs> ba zai ba ne wannan ciwo to na ce da kori babu tashiwa yanzu <laughs> amma na dai saboda wani guda ko biyu dai da za mu yi bayanin shi to yanzu ya zama na kamar crisis ne yana ya tashi maka which is pains jikin na ciwo ba ka jin ma da ke ciwo ko ina kana ya tashi yana kin feel wannan eh sosai <laughs> sosai kuma ni na wannan ss ne which is the west tun san akwai as akwai sauransu amma ss na shine west shi ne ma ba mu sam sam sam sam sam domin ss nan ma in ba as aa ba bai kamata ma ka aure wanda bai da aa ba kuma samun shi kuma ba wasa ba ne even though suna nan ki understand wani na nan ma in yazo zai aure ka she ka ce kana da sickle sa she ya juya baya wani na nan kuma even though jinin shi ya gamu amma tin ga bai da wani knowledge about she ce kaman ko in ya aure ka ka ta ciwo ka ta kaza ka ta so duka dai Allah ya shi ya san abin da ya sa ya sa maka wani wannan kuma na ce lokacin iyayenmu su ba su sani ba amma lokacin ga mu mun sani kuma mun san Allah ce bai kama ka da abin da baka sani ba amma wanda ka sani ya tambaye ka kanshi ko ba haka ba kin samu songoma wurin mutane kamar da ke korowa eh sosai da waje kenan na fita waje na je school ana gwada mana bambanci which is stigma kenan kin gani amma yazo iyaye na na ce kafin su haife ni ni ne last born ni ne wanda suka haife ni last born kafin su haife ni iyaye ni na na da shi wannan cuta to um, sun sun san da zaman wannan cuta ki understand so uh, yayi ni na uku su sun rasu to wannan cuta na tare da su to ni ne surviving one da nake na ayyau da nake da rai challenges nan za mu faɗi ba mu waye. Wani gode mu Allah mm, sosai sai sa nake kullum na magana na ce Allah Allah Allah domin Allah shi ya san you know abin da ya sa kuma kike cewa kamar mutane na kira na ka suna son su zama kamar ni and tawada duka dai ba karya ba ne duka dai na ce mu gode ma Allah saboda Allah shi ya san abin da yake yi domin da na zo na zana book na zo na zana book about kan sickle cell rayuwa na cikin you know kan da na tashi inda na kai na zana book towards that which is eh, striving to success with sickle cell tashin bugun kenan tika je Amazon za ki same shi eh, akan Amazon ki saya wannan book ya gwada miki rayuwa na sun da na tashi ari yau inda na kai duka na zana shi wanda suke da wannan cutar su samu samu mutane da suke baya suke pushin su suke ba su vim suke ba su you know suke musu magana su san kamar eh ba ciwon ka yasa baka kai komai ba kaya ka yi wani abu daga na fito da bukin gana mutane da dama dai sun ce wani na da kaina amma ni as wanda ni na ni na san kaina na san Allah ya yi alice ni ne in zo in yi me in yi ma mutane higima in yi ma mutane you know as an advocate sai sa ina ga kamar community mu kuma ba mu waye kan wannan ba da yawa ba su san menene sa ba yasa in irin mu haka in mun boye ba mu fito da shi ba ya za a yi mutane su ji ma su educate about wannan ra'ayi a preventing shi kin gane shi yasa suna nan ne an tashi duka za a yi aure an tashi za a yi aure ba check a duba jinin wane jinin wane you know ya ma shi da ni ko yaya a je kawai a yi aure wannan kuma na kawo problems in ba tsoron Allah domin iyaye na asu aure su samu yara hudu suna da sickle sa ba izai bane shi yasa shi imani da tsoron Allah kin gane akwai wani abu gudan da zake ki tuna da ya bata miki da lokacin nan eh sosai abubuwa dai da yawa ne amma a yanzu dai yanzu haka banda zan tuna shine akwai ran da wani abokin babana ya zo ya ce mai wai da na samu eh, school kenan daga university zani ce ce wai me yasa babana zai bata kudi ya kai ni school da wanga ciwo ai da ya bari in samu in aure ai da ya fi da wanga ciwo domin ba wai zan je in yi me ba wannan abu gaskiya na shiga na ji shi shi yana magana da babana shi na shiga to ya bata mini rai sosai abu guda da zan ce kenan ya bata mini rai da zan tuna a yanzu haka yanzu haka baban shi da kanshi ya ga kaman abin da yake tsammani ba shi bane gashi na kare school har ina na continue na yi masters na gama kuma shi sa har kuma ina ina yin another one so na yasa in kana da wannan ci Allah shi ya san gawan fari kuma ba shi kana ciwo shi ke gwada kaman ka mutu ba that means miki zaton ba ki kai ko ina Exactly, exactly. Which yana da very very disturbing, it's very very disturbing sosai sosai. Amma you know da magana iyaye kuma suka bani hankuri suka mini magana. Da wannan za mu huta da wannan wakar Muhammad wanda ya mata suna da mutum. Muhammadu masu ji gabata na wani na kaye bata mutum na son ya bata amma komai na hannu Allah ka gyara na wani na kaye gyara gabata na wani na kaye bata mutum na son ya bata amma komai na hannu Allah idan mutum ya ce maka baka iya ka yi na hannu Allah ya masa kama bakin ka da munafiki na hannu Allah idan mutum ya ce maka baka iya ka yi wannan wakar yanzu muna tare da wani matashi. Barka dai barkan ka da shigowa wannan shirin. Yawa salamu alaikum barkan ke dai hajiya hawa. Da fatan kana lafiya. Alhamdulillah. Dawa nake magana. Sunana Abdulhalim Musa. Malam Abdulhalim Musa. to za ka ɗanya ka ba mu takaitaccen tarihinka? Eh, sunana Abdulhalim Musa yadda na faɗa ina rayuwa ta a birnin Accra Ghana ina business ina da komai da nan ne karatu ne komai gaba ɗaya tare da iyali na gaba ɗaya. Kana da iyalai? Eh, ina da iyali. Ka yi karatu ka kai ina? ina da degree a uh, information technology Allah so sana'a kuma fa ina harkan textile da forex kuma forex trading haka information technology harkan na'ura mai kwakwalwa ne uh, information technology da kuma forex trading wato canji kenan kake yi canjin wanne ciki taɓa rauniyar hanya ko wanne muna da license da komai da komai ba za dan bamu yanda um, karatu ya juya wannan sana'a eh karatu kwamfuta saboda tun da na taso na iya taba taɓe mu taɓa nan mu taɓa nan sai na gano ya kamace dai na karanci wurin saboda kin san kwamfuta ita ce zamani zamani da ita yake tafiya shi yasa maka karanci wannan fannin to shi kuma mu dama 'yan kasuwa ne gidan mu both side side din babata da babana duka harkar canji muke sai ni kuma na ɗauki wani fat ina harkar canji ina harkar sutura haka da kika gani to za ya dan mu. tarihin sana'ar inda aka suma eh na fara ne saboda ni ina son sa kaya masu kyau sai na samu inspiration daga wani uncle dina sai ce yana bani ina sai mishi kaya tun mutane suka ga kayan da yake sa sai su rinka tambayan shi na ya samu sai rinka rufarin nasu to wuri na to haka hankali a hankali dai ina kawo musu wani sai order na kawo mushi shi ma wani abokin shi ya gani haka haka dai har na building kwastomomi da yawa haka shine inspiring ina har na samu na bude shago ma har. kamar ce shekara nawa da ka fara wannan sana'a har izuwa yanzu kawo yanzu saboda kaga wani da ya tashi haka rayuwar shi da ya tun kafin ma yana makaranta yana aiki kai hakan ne ko kuwa sai da ka kammala rayuwanka ka fara aiki ko ka fara aiki sannan ma kai aure da sauransu ya ya lamarin yake eh tun ina makaranta ina student ina taimakawa yan uwana student ana biya musu kuɗin makaranta da kuɗin abinci da ake turo musu da yawa ta hannuna ake turo turo musu to harkan sai da kaya ne sai da na gama makaranta kamar 2018 kenan haka na fara harkan sai da kaya amma lokacin ban mai da harkan complete harkan da nake yi ba sai around bayan da aka gama covid din nan 2020 covid ta zo so 2022 duka mun fita cikin covid mm, bayan 2022 kenan sannan kai wayan nan kayan na yi rajista na bude shago na fara sai da kaya officially dai amma already da ina yi kuma abin mamaki ma ni ban iya yanki ba kai dinkin ba ban iya dinki ba amma kuma duk abin da nake so zan faɗa da bakin na ce ayi kaza ayi kaza kaza kuma ke. a'a yau tsaya ya ake yin dinki ya kake yi eh, ka bude shago eh na bude shago amma ni na zauna kan keke ne dinki ban taba yi ba amma kuma inda baki ne ko na zana maka zaka yi wato kai zaka zamna ka dauki biro ka design wato ka rubuta yanda kake son a dinka kaftani ko kaftan ba in kana so da design din da ake yi a jikin riga da komai zan iya maka sketchin da komai amma ni kuma ban iya yi kan mashin so kai aikin ka kawai kenan amma sai ka bawa masu dinkin ka su dinka maka eh kuma inda Allah ya taimake ni suna da kwakwalwa daidai da irin nawa mm. tunda idan na ce mai shiga abin da zan yi da baki shi kuma sai min shi a aikace a aikace eh. sai ka samu yanda ake so sai a samu yanda ake so so kai naka kawai designer ni designer ne inda creative design ne na iya amma dai zama kan mashin kashin ban iya yi ba okay tana da yara kamar nawa eh for now da yana da yara kamar sun kai guda takwas kafin mu zo yanda matashi kamar ka yi wannan abin ba za a yi a yi wannan ka kai wannan matsayin ba tare da kalubale ba an fuskanci wani abu gaskiya akwai kalubale da yawa saboda kan san da an ka kawo kaya wani ya ce texture bai mishi ba wani ya ce kalan bai mishi ba irin wannan dai kala kala wani ma an ka dinka mishi kayan sai ya ce kayan ba su yi mishi yanda yake so ba eh, amma a kaɗan kaɗan har maka zo maka gane yanda kowa yake son abin shi akwai wani kalubalen da ya taba tada hankalinka har gaskiya ban mun taba fuskantar irin wani. Duk wannan abubuwan da kake sana'a da shi textile da shi canjin na san kana harka da wasu kasashe kamar wasu kasashe haka. Na sayan kaya sometimes daga Cairo sometimes daga Nigeria amma mun fi siya dai daga Nigeria da Cairo sai kuma wani zubin muna siya daga Morocco shi wannan ya kai bangaren kayan sarauta kenan. Ya da kanka kake shiga kake so? A'a ba ni nake shiga ba yana da already mutane da na connect da su daga can. Shi su so suka kawo maka eh sai na yi order kawai a kawo mu tunda kin san yanzu duniya an ci gaba ba komai ne sai ka je da kanka ba ai magana kaman idan yazo bangaren kayan sarauta kana dinka ma sarakai kayayyaki eh sosai muna dinka sarakai kayayyaki wani irin sarakai eh sarakuna masu girma saboda kin san a sarakai nan Ghana ko Najeriya eh Ghana ne sosai Ghana saboda kin san sarakunan ma kala-kala ne akwai sarkin da yana iya cire kuɗi ya sai kaya masu kyau wanda kuma gaskiya bai da hali sai dai ya sai noma normal dai wanda aljihunsa zai iya shi ne. me za ka faɗi game da matashi a cin burin shi kan wasu abubuwa haka ya kake ganin kanka eh gaskiya abun alfahari ne kuma komai ikon Allah ne in ka sa himma da komai da komai sai ka ga Allah ya ce mai ka amma ka ce za ka zauna wuri guda ba ka iya samun wannan achievement dole sai ka sa ranka kana da burin ma ka ci gaba sosai to kai a tunanin ka irin abubuwan da kake son ka ci mawa ka ci mawa ko dai da sauran eh to gaskiya ni a nawa tunanin ma yanzu aka fara yanzu aka fara eh yanzu aka fara yanzu aka fara wani abu kake so ka gani nan gaba insha Allah ne na son nan gaba ma na ga nayi kamfanin da yake yin kaya nake ba wai na rinka shiwa ba na rinka yi da kaina yanda irin kaman a nan akwai su ATL akwai Sambo Textile GTP eh su GTP to ni ma na so na ga nayi nawa nayi nawa kamfanin irin wani Allah. To wani shawara za ka ba wa matasa da yanzu haka su ma suke tasowa su duba a ce kamar matashi kamar ka ya kai wannan matsayin. Eh, shawaran da zan ba su jajircewa. Jajircewa shine babban abin da ya kamata matashi ya ɗauka a rayuwar shi. In ka jajirce kan abin da kake so kai a cibin insha Allah za ka yi a cibin. Amma in ka ce za ka zauna wuri guda kana son ka yi kuɗi a rana ɗaya ba zai taɓa yiwuwa ba. Duk wanda ka gani ko jirgin sama sai da ya fara tafiya a ƙasa tukunna ya je sama na gode ni ma na gode kwarai da gaske shirin da gaba makiyayi na awani ke bi na da asiri ai mugun fata ya kare kan mai fata ta yau a madafar mu mun gayyato wani namiji wanda ya kware a fannin dafe-dafe mai suna khalifa kristawa kullum na fata ka samu ka duba yan gida eh, Say blue my worry if I do you wrong Assalamu alaikum Malam Peace Dawa barka da warhaka. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan gabatar min cikakken sunanka. ayya Halifa Abdullahi Sala. Me lakabi eh, halifa faith ko da kace push up king ko da kace eh abokin malumma abokin eh, malum ko da ka kace miyan kwakwa ko yaron annabi ko yaron annabi duk sunan da kin eh ko ko da ka kace dawa for life dawa fulani kuna kake ce ambassador of islam duk sunan na kin kanina wani kuna kake ce mai kama shanu mai kama shanu eh, ni cowboy ni suna na duka aiki na kenan to masha Allah mu zo bangaren mu na kwalama jama'a masu sauraron mu yau wannan bakon namu ya shigo cikin shirin mu na kwalama yau zai muna abincin da ya fi so wanda ya fi kururutawa a shafukan sada zumunta cewa idan baka yi wannan miyan ba ma za a aure ka kai red flag ne ko <laughs> ko ba ka to idan ka miyan kwakwa ba kai red flag ne a ai kowa da abincin da yake so duniya ko ba ka ba mm. ni dai gaskiya ina so mm, miyan kwakwa gaskiya dai ina so miyan kwakwa ni ina so ina kuma son kokon dawa kokon da duk iya yi kwarai ina kokon dawa wallahi ina yi ina yi daga Ghana wato yau a madafan mu za a yi abinci biyu kenan miyan kwakwa da kokon dawa kwarai yanzu shi miyan kwakwa na'am kin gan ba wani abu ne da ke da wahala ba mhm. kuma sa'annan shi kamin mu je kan kwakwa abin da yasa dun duniya ni a wuri na a mm. rayina mm. miyan kwakwa mm. ya fi kowane miya daɗi komi <laughs> saboda ai kamar yan mutanen arewacin najeriya in ka ce miyan kwakwa ba su fahimta she ka ce banga soup banga soup don ka ce kwakwa tankan coconut mm. shi aka suke kallon shi a ba wannan muke nufi ba banga soup mm-hmm. to miyan kwakwa inda ka samu kwakwan nan kin na farko mm-hmm. wannan kwakwa mm. in a shuka in an kalle kwakwan ganyen kwakwan nan da kanshi ala doka yi sinsiya da shi ana share wuri bayan ka fidda kwakwan wannan kwakwan nan kuma she a zo a jika shi in ya jiku she a sa cikin ruwan zafi she ya yi tabasa sosai kamar awa daya in ya yi tabasa tukunan ka mai ka fite shi ka kwashe she ka zuba cikin ya sunan ga turmi da daka da tabarya to she ka daka shi kana daka wato yana fidda kwakwan ciki ɗaya daya shi zo saura kwallon kwakwan nan haka zai cire abincin kwakwan sai bar wannan kwayan kwallon to wannan shi abincin ka fito da shi aka she ka sa cikin ruwa she ka zuba ruwa she ka tate shi sai ka wanke ka samu kullu eh, ka samu kullun shi ai miyan kenan mhm. to wannan lokacin ka samu kullun ka tate shi abin gan kwakwan nan da kanshi mhm. saki ko kuwa tuka na kwakwa mm. najeriya sun ce saki gana fuka she a shanya shi kin gani in ka shanya sauro na gidanka da dare ka kunna ka keta shi yana kama wuta sauro bai zuwa wurin da gaske kwarai sauro ba ta zuwa nuna wannan tukan yake sa'an nan kin gan kwallon kwakwan nan da kanshi shi kuma aka fasa wannan kwallon akwai kuma wani abu ciki yayan inside mm. shi kuma yana taimaka da namiji kwarai wurin matan shi eh ana iya aje shi a blend shi a sa mai nono kwarai shi a sa mai nono milk bayan ka blend shi ka zuba mai nono in ka blend shi nono ya zama kamar abin da ake ce mai smoothies eh. smoothies mm. to wannan smoothies namiji in kana son kai da matanka ka yi kokari mm. kan gado minti talatin mm. before kai da amarya ku sadu shi ka sha kwarai to kin ga kwakwan kin ga aiki shi dewa dewa <laughs> ne sa'annan shi wangan ganshin nan ita eh, abin gan da ka barin nan shi wannan abin da ka cire kwallo ƴaƴan ciki kwarai shi kuma da shi ake man aledi ok da shi ake man aledi shi suke kona su cire wani kwarai in an kona shi a samu man aledi in an samu man aledi mm. kin ga abu guda kin ga abubuwan da ya fito banda man kwakwa an kuma samu man aledi cikin kwallon shi tukunnan shi kwakwa yanzu kayi miya bayan ka zuba ya yi zafi ka zuba kwakwanka ka kawo kifi ka zuba ga simon ka zuba sama anan shi wannan eh, kullum miyan kwakwan ka ajiye gefe sai ka dora kan wuta ka dora kan wuta yana tabasa she ka zuba ka kawo magi ka sa ka kawo abin ga gishiri ka sa ka iya ka yanka ka samu blender ko turmi she ka abin nan ya son eh, kamar kada tumatir tomatoes da kuma ya suna timatiri timatiri albasa da tankwa bayan ka sheka su basu ciki sheka kawun kala da mai nama kai ka sabke naman mhm. bayan ka sabke to kai ka doki miyan gado ka zube ka zabka zuba cikin sabke ajiya ba kyau ka zuba kifi mhm. ka samu kifin ga ka zuba su mhm. hajiya to in yayi tabasa to wannan yanzu ka samu miya to miyan kwakwa da ka samu ga amfanin shi da ya na farko miyan kwakwa da ka ci shinkafa fari da shi za ka yi ka ci banku da shi ka ka ci tuwo da shi ka ka ci tuwon shinkafa da shi ka ka ci miyan kwakwa da pinkaso. ka ka ci miyan kwakwa da masa ka ka ci miyan kwakwa da panu biredi gwada mini wani miya ke duniya da dake ka ci abu daidai sabin gare shi gwada mini duk duniya ba wannan kuma itacen kwakwan nan da kanshi in ka fita kwakwan nan mm. gefen shi akwai wani abu cikin itacen in ka masa da shi ake samun in safufuwo amma mu da yake musulmai mu ba mu san giya mm. giya ne yana jama yana lament mm. shi sa itacen kwakwa abin da ke jikin shi Allah ka dai sani yana da amfanu da yawa kwarai kwarai shi sa miyan kwakwa gaskiya ni na son miyan kwakwa sosai ku ba dan yambar shan miyan kwakwa ba har ranar da zai shiga kiyoma ran da muka je aljanna kuma Allah ya so yadda Allah ya sa ah, Allah na baka abin da kake so ne yanzu ni ban son miyan kuka Allah ya ba bai bani Allah ya ban kwakwa in ci don saboda ina son kwakwa haka ne eh. Assalamu alaikum Hajiya barka da waraka. Barka ka da. Da wa nake magana? Eh, da Hajiya Jamila amaryan malam ka take. Masha Allah. Um, yau me zaki dafa mana? Eh miyan yin shuwaka zan yi don favorite food na kenan. Da me? Da tuwon shinkafa. To idan za ka yi miyan shuwaka ko da tuwon shinkafa me ya kamata ka nemi a sanaki a tsaftace? Abin da za ka nemi ne zaka farko za ka nemi manja sai ka nemi timatiri ka nemi tankwa albasa in bayan ka nemi wannan ka sa mai sai ka yanka albasa ka sa ka zai ka wanke wayannan ka wanke wayannan duka ka tattara ka aji sai ka fara sa manja ka yanka albasa ka zuba ka sa tumatiri ka sa tankwa in ka bayan ka motsa sai ka zo ka yayyanka ka inda nama ne ka yanyanka nama ka zuba ciki ya ku gami da wayannan kayan gaba daya inda yaji kuma ka dan barbada ya zabku da eh, ya zabku da nama to in akwai wani dan kifi ne kuma ka dan karya ka bayan ka zuba tumatiri da kayan albasan da menene da da eh, tankon sai ka soya sai ka soya ka kare sannan ka kawo nama danye shi ka saka kowane nama kowane nama naman shanu naman rago duk wani nama da haka za ka yi ya so in ka zuba miya eh, naman sai ka kawo gishiri ka barbada sai ka dan rufe ya dan zabku kaɗan in ka rufe sai ka kawo ruwa ka sa sauwan miya ka sa sauwan miya da daddawa da dai kayan yaji yaji dai ka zuba bayan ya taso sai ka je ka wanke sauwan miyan kaɗan za ka sa da yake za ka tace nari lokacin ka nika narin ka dama narin sai ka tace narin ka ajiye ya kwanta kaɗan sai ka siyaye ka zuba ruwan miya ka zuba ruwan miya kaga miya ruwan nare ruwan nare za ka zuba cikin miyan eh shi kenan miyan ya haɗu bayan ya taso ya soma nuna lokacin ka riga ka murje shuwakan ka wanke shuwakan ɗacin ciki ya ragu sai ka barbaɗa ma miya in ya taso shi kenan yana cikin nuna har Allah ya sa in ya nuna to miya ya haɗu kenan da yake ka sa gishiri da magi ne ka ɗan barbaɗa ɗan magi saboda dandanon miya kowane nama za ka yi a kowane nama za ka iya kai in ma ba namun ma ko da kifi kawai kana iya kai ba me ake tuwo eh za ka iya ci shi da tuwo ni yawanci ina cin shi da tuwon gari ne ko kuma tuwon shinkafa to ya ake yin su Eh, tuwon shinkafa kuma ni yadda nake yi nikan dora ruwa sai in wanke shinkafan da yake tuwo ne ba shinkafa ne wasa-wasa ba sai in zuba shinkafan ya taso da ruwan gaba daya a a ba zan bari ya tafasa ba saboda tuwon shinkafa ne sai in bari ya taso gaba daya da shi ya taso sai kaga ya nuna yadda yake so kana sa ruwa haka samu daidai yadda kake so wani yana iya tuka shi da yake saboda fenfimin yanzu yana iya narke ne to kakan barbada mai dan garin masara kaɗan saboda ya kamu ka samu yadda kake so bayan ka tuka ka motsa in ya nuna ka motsa ka juya yadda ya kamata sai ka rufe ya sulala in ya sulala daga baya sai ka zo ka juya ka juya to sai ka kwashe ka kwashe a gama kenan sauran ci Allah ya yarda sai ka ɗibo miya ka aje ka balle in ma da mai gida sai ka ɗauko kwanon mai gida ka zo ka yi kai seven ɗin shi ka ɗebi miya ka aje ruwa ka aje abin wanke hannu da sabulun wanke hannu da napkin da ruwan sha ka gyara mai daidai yadda ya kamata ya ci ya wala yana yi kana zaune kina mai fira cikin kwanciyar hankali har ya ce kare ki kwashe kaya ki wanki To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyarmu Hawa Abdulkarim yan Fayoniya da wadda ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Yau da shirin su ba. Amurka yau ta kwarai ba za su bare